DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon zango na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna tsabtace kwanar ƙaya wanda Yursel Yonwe ya rubuta tare da gudunmowa ta musamman daga ƙwararren masanin harkokin muhalli wato Pierre Delqua. Labarin namu dai ya faru ne a kwanar ƙaya, wani matsakaicin gari mai tashin jama'a a Afirka. Mazauna garin dai na tara shara mai yawa wadda ake jibge ta ko dai a titi ko a wurin da jama'ar garin ke kai shara a can bayan gari a gunduwar sansani. An ɗauki shekaru ana jibge wannan shara babu kakkautawa wadda ta yi tudu sosai. mutanen garin ma na kiranta jajibge lurwani iro wani matashi ne da ke zaune a sansani wanda ko wurin zama ba shi da shi balle sana'a duk da haka lurwanu ya kasance yaro mai kwazo wanda a yanzu haka ta kai da ya kafa wani kamfani mai suna gyaran muhallin sansani don ya sama wa kansa aikin yi da kuma fuskantar matsalar sharar wajen wata biyu kenan wannan ɗan ƙaramin kamfani yana yi wa mutanen garin wani aiki na ba sabon ba wato kwashe shara daga gidajen mutane amma wannan ba abu ne mai sauki ba a farkon wannan kashin mai taken jama'a na da wuyar sha'ani za mu saurari lurwan da ma'aikatansa wato ramatu da tanimu a yayin da suke kwashe sharar kwastomominsu na farko sannan suna tallata wannan aiki nasu gida-gida don neman ƙarin kwastomomi. to kwastomomi uku muke da su a wannan layin kenan dole ba sai mun yi sallama gidajen mutane ko za mu samu ƙarin waɗanda za su shiga wannan aikin namu to lurwanu kai kallon wannan tarin tarkacen kwalaye jakukkunan leda da tsummokara da tsofaffin takalma ba shakka mutanen nan suna buƙatar irin aikin nan namu ai na faɗa miki dama ramatu inda kowa zai shiga cikin wannan tsarin namu nan da nan za ki ga layin nan yayi tsaf gaskiya ne ta nemi sai dai falar wani har yanzu ko ina a jike yake saboda ruwan saman da aka yi dinga shekawa 'yan kwanakin nan ruwa ya taru a ko ina muna matukar bukatar takalma da safar hannun da aka yi mana alkawari haka ne da zarar mun samu karin kwastomomi biyu sai mu yi amfani da kuɗin da za su bani mu siya kayan aikin ko kin ga kowa zai samu takalma safar hannu da kuma abu rufe hanci hakan yayi matsalar ita ce ruwan a tsaye yake guri guda saboda sharar ta zuba a ko'ina ta tara ruwan daga bin hanyoyin da allah ya masa kamar yaya ina nufin yadda ƙasa take tsotsa ruwan da yake sauka a kanta kun ga malama fati can ta aje sharar ta kofar gida kamar yadda muka faɗa mata kun gani ba wannan ai ba wani abu bane mai wahala tanimu dan allah ko zaka je ka ɗauko to asha murna ta koma ciki kalli can ga malam ya uccan ya jibge shararsa a kofar gida abin mamaki mu je mu yi masa magana barka da waraka malam ya muna fatan dai ba za ka damu ba amma bai kamata ka dinga watsar da shara haka akan titi ba ina ruwanku idan kana zubar da shara haka za ta toshe magudanar ruwa ai ba laifi laifina bane haka naga kowa yana yi kalli can ta tanimu ne fa ya kwaso sharar gidajen waɗanda suka shiga tsarin aikin mu na shara au an zo wajen dan me zan biya kuɗi a kwashe min shara bayan zan iya watsar da ita akan hanya ko in kai ta in je in jibge ta a canja jibge matsalar ita ce lafiyar mu tana cikin haɗari idan kowa zai dinga jibge shara a ko'ina idan ta bushe ta fara bin iska za a iya samun wasu abubuwa masu ɗauke da guba a shara waɗanda za su gurɓata ƙasa da kuma ruwan da ke ƙarƙashin ƙasar ma wannan zai mummunan tasiri akan shuke-shuken da muke yi idan muka ci da kuma ruwan da muke sha a wannan tsari namu na kwashara shara babu ruwanka da zuwa jajibge layin ku zai kasance cikin tsafta ba wari ba kudaje balantana kyanke sai idan muka kwashe shara sai mun yi aiki a kanta ma don haka yar kaɗan ce muke kaiwa jajibge kuma muna ware ledoji da gwangwanaye da kwalaye da takardu mu sayar wa waɗanda suke harkar rabta wannan yana kawo mana wasu 'yan kuɗi ga kuma waɗanda muke samu daga wajen kwastomominmu to wato dai kuɗi kuke samu da sharar tamu kamar dai 'yan jari bola kuke a'a Kudin yana taimaka mana ne wajen gudanar da ayyukanmu, kamar sayan kayan aikin da za a mayar da ledoji zuwa wani abin da za a iya amfani da shi. Kaga da haka sai ga mun samu karancin shara a muhallinmu. Ya kamata baka yi tunani idan ka zubar da sharar leda za ta kai sama da shekara 400 kafin ta zama ƙasa. Kai? Zuki, a ina ka san haka? Da alama waɗannan abokan hirar tamu dai sai sun dage kafin su shawo kan mutane su canza halayensu. su. bayan wahalar da suka sha da safe tanimu dai ya kama gabansa a yayin da lurwan da ramatu suka haɗu da abokiyar aikinsu mariya musa bayan aikin da mariya take yi a gidaje da yawa na share-share a wannan wurin tana yin aikin rubuce-rubuce ne a kamfanin gyaran muhallin sansani wata 'yar karamar barandar wajen aikinta shine babban ofishin kamfanin a halin yanzu. akwai waɗanda suka ƙara shiga cikin aikin namu naira ramatu abu na farko fa da ya kamata mu yi shi ne, mu nemi kowane gida su shiga cikin aikin kamfanin namu ko ma fara ganin amfanin hakan a'a mariya ko ɗaya dole ne fa sai mun tashi tsaye don ba wanda yake so mu kwashe man shara lurwani sai fa mun shawo kansu mu nuna musu cewa muna da muhimmanci malam ya umace mana yayi yan jari bola mariya wannan magana ce mai kashe gwiwa kamar sun haɗa baki da gidigo talle kansilan nan mai kula da lafiya na ƙaramar hukuma wani nan banda 'yan jari bola suwa ne suke harkar shara haka ya ce lokacin da kika yi masa bayanin shirin namu? eh kun faɗa masa cewa muna buƙatar fili da za mu dinga aikin ware shara bai kamata mu dinga yin wannan aiki a wajen jibge shara na jajibge ba na sani kawai cewa ya yi ku je ku yi abin da kuke so amma kada ku yi tunanin samun wani tallafi ko kuɗi da kayan aiki daga hukuma <laughs> um, ba za fa mu taɓa iya tsabtace garin nan ba tare da hukuma ta tallafa mana ba idan haka ne sai dai mu rufe wannan harkar tamu habba me ya same ki ba za mu rufe ba za mu iya rike kanmu da tallata harkar da muke yi gida-gida ke zan ma yi wa rabu magana yau da daddare wannan kwastomar tamu mai rubuce-rubuce a yanar gizo ta yiwu ma ta iya taimaka mana. Kai, gaskiya wannan tunani ne mai kyau. Ya zama dole ga waɗannan ma'aikata na kamfanin gyaran muhallin sansani su shawo kan jama'ar gari da kuma hukuma. Amma matasan nan suna da wata abokiyar tafiya wadda ɗaya ce daga cikin kwastomominsu wato Rabi Mudi, wadda Mariya ta ambata. ita dai rabi ita ce jami'a mai kula da ma'aikata a wani kamfanin sadarwa mai suna hts idan ta tashi daga aiki tana yin 'yan rubuce-rubucenta a yanar gizo akan abin da ya shafi muhalli za mu same ta a ofishinta gobe. Rabia kike? Zan sa a kamun da soyayyen kifi. Kina son wani abu ne? A'a, na gode Inuwa. ina da wata taliya da mangwaro da na zo da su daga gida ka san ko irin tarin sharar da ake samarwa duk lokacin da aka yi wa mutum odar abinci su kwanuka da cokula da jaka waɗanda dai duk ake yin su da leda eh na sani mana na ma fara kokarin rage amfani da leda tun lokacin da na fara karanta rubuce-rubucen ki Allah kuwa ina so kawai mutane su san tarin sharar da irin wannan odar abincin da wanda ake saya a tafi da shi suke haifarwa idan ka lissafa adadin irin wannan saye-sayen da mutane ke yin su a duniya a kowace rana za ka fahimci irin barazanar da ake fuskanta mm, haka gaskiyar ki to so nake na karasa sabon bayani na na yanar gizo a lokacin cin abinci na akan me kike rubutun wannan karan ina rubuta wani bayani ne akan shirin kwashe shara na kamfanin gyaran muhallin sansani waɗansu matasa ne suka kafa shi kaga sun sama wa kansu aikin yi suna so su dinga kwashe mutane shara a gundumar sansani amma hukuma ba ta son tallafa musu don haka zan kira wa jama'a abin ni ma zan yada bayanin naki duk garin kwanar kaya ana bukatar irin wannan aikin ya kamata a fito da aikin fili sai sun tallata shi kowa ya san da shi a garin nan to ga bari na je na ci fanke a wani kanti da yake ƙasar layin nan don kada na dinga ji kamar ni mai laifi ne tun da na ji wannan bayanin naki na yadda tarkacen da ake zuba mutum a abinci kan tara shara wannan shawara ce mai kyau inuwa allah taimaka miki a wannan rubutun naki sai na dawo to na gode ina muka fatan alkhairi kai ma yawwa bari kafin na karasa rubutuna na duba abin da yake tafiya a dandalin sada zumunta ina na ajiye wayar tawa ne yawwa ashe ga ta nan to me ke faruwa ne a duniyar tamu kai sakonni da yawa haka a safiya ɗaya kawai <gasps> kai haba me abu ya ɓaci dama abin da mariya take tsoro kenan ka mariya allah dai sa ba ta wajen bari na kira ta na ji wanda ake nema baya kusa a sake gwadawa an jima A nan za mu bar Rabi cikin mamaki da firgici akan abin da ta karanta a yanar gizo yanzu nan, wanda kuma shi ya kawo mu ƙarshen kashi na farko a shirin tsaftace kwanar kaya Menene kuwa ya faru gareta, da zai jefa ta cikin wannan damuwa Kada ku bari kashi na gaba ya wuce ku. Kuna iya sake sauraron wannan kashi idan kuka ziyarci shafinmu na yanar gizo. wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma ku tofa albarkacin bakinku ta shafinmu na facebook daga nan sashen hausa na dw zainab muhammad abubakar ke muku fatan alheri ku kasance lafiya sai da muggan laifuka